'yan uwa masu kallon wannan shiri na Africa TV 3 a wannan wata mai albarka watan Ramadan muna muku barka da zuwa 24 ga watan Ramadan ah, mun dauko bayani akan cututtuka da suke tasiri akan ah, azumi ko kuma azumi yake tasiri a kansu muna bayani akan hawan jini hawan jini tashin hankali da waɗansu matsaloli sukan sa jini ya hau to idan mutum aka fara azumi saboda kowa na haƙura ya miƙa al'amari ga Allah da sauransu to sai ka ga cewa hawan jini baya tsananin da yake yi lokacin da ba azumi ba haka shi ma ciwon suga saboda ba a ciye ciye a ciwancan a ciwancan a ciwancan shi ma control din suga yakan gyaru da azumi so abin da muke kira anan gurin shine idan kana da ciwon suga ko kana da hawan jini sai watan azumi ya zo to kai kokari ka je ka samu likitanka kai masa bayani ga fa ciwon da kake da shi za ka ci gaba da magani a yanda kake sha ne idan ya san abin da yake kuma ya san menene azumi to ya san zai gaya maka cewa to ka dai lura ka rage karfin maganin da kake sha sai ka rika lura a rika aunawa idan bai gyaru ba sai a dan ƙara amma abin da aka fi sani akasari shine ana rage karfin maganin hawan jini idan watan azumi a ramadan ya tsaya ko kuma idan ma mutum yana azumin sauran kwanaki haka misali to abu da gaba da yake taimakawa wajen shawo kan ciwon wannan da suke cewa ulcer din misali wanda yake esophageal reflux da shi ciwon siga da ma ciwon hawan jini din misali da azumi shine idan mutum yana motsa jiki to insha Allahu ba abin da zai sa ya zama na cewa control su bai kyau ba su ma kamar yadda ne magana can farkon shiri duk yaƙi da aka yi da wasu eh, ɗauki ba daɗi da aka yi a addinin musulunci yawancinsu akasarinsu an yi su cikin watan azumi ne saboda haka ashe azumi ba dalili ba ne da zai sa mutum ya ce shi ba zai fita ya aikinsa ne yau da kullum ba ko da sallar juma'a da aka ce juma'a ai sacred juma'a ce haji babban rana da sauransu ai Allah ya ce mana idan muka zo sallah aka kira da abin da muke mu bari mu bar kasuwanci mu tafi sallah amma sai aya ta gaba ta ce idan aka gama sallah fa ku tarwatsu ku watsu a cikin ƙasa ku tafi neman arziki haka Allah ya ce so bai kamata dan kana addini kuma ka zo ka ce kai shike nan wayo kai Allah a kwanta sai dai a jira lokacin shan ruwa a je kofar gida ko a je masallacin walajuwa ne ana kawo kayan shan ruwa mutum ya zo yana cika cikin sa ya kwanta ya tabacci ba zai yiwu ba kamata ya a motsa jiki motsa jiki yana da fa'ida a likitance ma kuma motsa jiki ba a ce mutum sai ya je ya ya samu fili ta zagaya da gudu shi kadai ba yana ta abin a'a harkar rayuwarka da kake ne da gobe tana buƙatar ƙarfi yawanci kai ƙoƙari in ma babu a gidanka akwai abin da za ka yi na motsa jiki misali dan ka yi ka yanka haka dan wanke wanke a gyara nan a gyara can da sauransu in babu kuma to ai akwai ziyara addini ya ce mana mu rika ziyara taka ka je gaida wane taka a je a gaida wane watan azumi ne sada zumunta yana da fa'ida har ma dai a ce ga watan azumi sannan kuma bayan wannan akwai na filfili a tashi a yi ta sallah idan mutum ya faɗa always ina ba da fa'idan sallar tarawi a likitance mu da muke ganin ta komai ƙoshin da ka yi in kai ƙarfin hali ka yunkura ka je sallar tarawi a yi ruku'u sujada ruku'u sujada a yi ta yi a yi ta yi dinnan ana gama sallah za ka ji kamar an masa ta a ciki kamar an kwashe komai an zubar da shi saboda haka wannan motsa jikin fa'ida ce da shi ƙwaran gaske shi yasa ne magana lokacin da muna magana cewa masu cewa su sun ci abinci kala kala to idan mutum ya ci abinci ya ƙoshi to ya ƙudura a zuciyarsa ya alwala ya zo ya nafila ko da ya yi sallar tarawi sai ya sake wata nafilar ya kamar raka a goma ko ashirin in ma zai burge sai ya raka a ɗari shi kenan in ya gama zai je shi ba abin ya same shi tangararau zai ji shi lafiya kalau wannan su ne abubuwa watakila masu fa'ida na kusa-kusa to akwai wanda suke suna da matsala misali suna da ciwututtuka wanda sun galabaitar da su misali mutum yana da kansa misali mutum yana da prostate gland misali mutum yana da shekaru wanda addini ya riga ya maganin wannan idan shekaru suka kai shekaru azumin ma ana jingina a ce mutum ya ciyar shari'a ta zo duka nan to idan raunin jiki ko saboda shekaru ya yawa ya tasiri to gaskiya fi layi cin abinci ma yakan zama aiki dan wani dattijon za a kawo mashi abinci komai gashi yara da jikoki sun kawo duk abin da yake so amma a ɗauka a ci ɗin ma sai ya gagara to idan ko ya gagara ya zama akwai matsala kenan to wannan azumi gaskiya zai zama ya kawo matsala a wannan so wannan sai a san da za a lallabi tsoho a ce mishi ya yi haƙuri ya ɗan samu ya ɗan taɓa wani abu in ya zo sai a ciyar a madadinsa an nuna mana lokaci ya kawo jiki so bari mu tsaya a nan gurin insha Allah za mu ɗora gobe in Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh